A yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarshen wannan wata na Mayu da muke ciki, al'ummar ƙasar na ci gaba da yin tsokaci akan wasu muhimman ayyuka na ci gaban ƙasa da suka ce gwamnatin Muhammadu Buhari mai barin gado ta kasa samar da su, duk kuwa da alkawalin da ta ɗauka a kan su tun da farko. A jihar Naija da ke tsakiyar ƙasar batun rashin kammala aikin samar da tashar ruwan baro da kuma rashin kammala manyan gyaran hanyoyi. mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya shine yake cima 'yan jihar tuwo a ƙwarya. Kaftin Hassan Baro tsohon shugaban ƙaramar hukumar Agaye ne a jihar Niger kuma ɗan asalin yankin na Baro. Ga abin da yake cewa a kan lamarin. President Muhammadu Buhari aka zo da shi ya kaddama da aikin nan akan cewa za a fara kawo jirage to amma muka ga akwai walakin tun ya bar baro har yau ba wani da ya sake maganan nan ashe ma yashe ruwan bai yashi ba yaya za a kwaso kaya zai zo baro da jirgi ba hanyar mota ba hanyar jirgin kasa da aka sani tana nan tun 1911 To su ma dai al'ummar Fulani sun ce gwamnatin Muhammadu Buhari za ta bar su cikin kewar ‘yan uwansu da suka yi hijira daga Najeriya saboda bakar azabar da suka ce suna sha. Alhaji Hussaini Yusuf Boso har ɗan Fayeko a jihar Naija wanda kuma tsohon shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ne a Najeriya ya ce kashi ashirin da biyar na al'ummar Fulani makiyaya sun tsere daga yankin arewacin Najeriya zuwa wasu ƙasashe na Afirka a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wallahi tallahi tun muna kirgawa har yanzu mun bari. Ina tabbatar maka daga arewacin Najeriya Fulani da suka bar Najeriya sun kai kashi ashirin da biyar na Fulani Najeriya sun tafi wasu suna Burkina wasu suna Ghana Togo duk Fulani sun bar ƙasan wanda suke nan bayan da za su yi su tafi ba su damun da za su tafi da shi an kwace dabbobi filani an bi su ana zargin su ana kyaman su kuma su suka fi shan wahala a wannan gwamnatin shi yasa muke ma gwamnati mai zuwa kyakkyawan zato to shi ma tsohon kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger kuma tsohon kwamishinan labarai na jihar Mr Jonathan Batsa ya ce ba su da wani zaɓi illa su bayyana wa duniya cewa gwamnatinsu ta APC ta gaza wajen samar da tsaron lafiyar 'yan ƙasa. Yau in ka ce ka yi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, wa'yanda za su yi amfani da wa'yannan abubuwan da ka yi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su. Hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki?